da hudu haka ne ko ah, babu man kariha an ya tamanna mautal banati wannan babi yana da alaka da babubukan baya babin da ya bayanin wato a kyautata ma iyali a tarbiyyantar da iyali ah, musamman 'ya'ya mata da kuma 'yan uwan mutum mata to sai wannan babin kuma yake bayanin babin wanda yake kyaman a ce an kashe mace ko ku a'a afwan babin da yake yin bayani akan wanda yake kyaman ya ga wani na burin ina ma dai da a ce 'ya'yan shi mata sun mutu wato a ce ka samu wani yana burin da ma dai a ce 'ya'yan shi mata su rasu wannan abin ya dame ka to wannan babu abin da yake bayani ke hadisi na 83 martaban shi sahihi haddathana abdullah bin abi shayba qala haddathana ibnu mahdi an sufyan an uthman ibn al-harith an abi rawa abi rawa ya samu ruwaya daga abdullah dan umar anna rajulan kana indahu akwai wani mutum ya zo wurin abdullahi dan umar ya zo wajen abdullahi dan umar walahu banatun yana da 'ya'ya mata da yawa Allah ya mishi arzikin 'ya'ya mata da yawa kasu kuwa da abin Allah ya kasa ya bashi fatamun na mota hunna daga baya rika ta yi fatan kai da da ya ce 'ya'yan nan da sun mutu ɗawainiya ya ishe shi hidindimin 'ya'yan ya ishe shi ina ma dai da a ce su mutu kaga irin wannan ba karamin hadari bane faga zai ba ibn umar sai abla dan umar ran shi ya baci fa qala sai ya ce anta hunna kai ki azurta su wata rana akwai wani gari wani je wani dan zauna wani lokaci wani mutum ya taba irin wannan Allah kuma ya hore shi shi ba ya mace ce sai Allah ya jarabce da rashin lafiya yana ta wahalan jinya ran nan kwatsam kawai zai ya ce kawai da ba dun ma ina da kuɗi ba yarinyar nan ya za a yi ta rayu da ba ina da kuɗi ba ina mata wahala a ce yarinya ba ta wata uku sai an je ta manyan asibitoci kuɗin magani ko kullum da ba ina da kuɗi ba za ta rayu wayan takaita muku bayani wannan watan da ya faɗi maganin mata zagawa bai ba duniya shi shi ita koran da ya mutu ran nan da ka san an wanke ta tas ta warki shekara wajen hudu suka wuce baya na san haihuwanta na bakwai kawai ka rika tunanin rayuwar wani na hannunka kai ke rike da rayuwar wani um, abla um, umar ya ce kai ke azurta su inda za a gane kowa na zuwa da arzikin shi yanzu sai ka ji an ce mace ta haihu kafin ranar suna yaron ya tara ko jaririyan ta tara kayan da kai baka da shi ila sattin kayanka gaba ɗaya masu kyau in sun kai biyar an gode duk sauran matsi matsi ne kake sai gan da sababbi jariri set set set set kwadugoyi faskare ya yi albashi karin albashi ya kai mai goko shago ya to ba Allah ke azurtawa ba saboda haka wannan babin na nuna da damuwa idan ka ga wani na fatan 'ya'yan shi su mutu mata an fi jingin kalwar da yin sun fi jingina ga mata saboda mutane sun fi zargin 'ya'ya mata Allah ya kare mu daga irin wannan dabi'a kuma ƙarƙashin wannan aka iski malamai suna tattauna maganar mutum ya zama <clears throat> yana tunanin shi ke azarta 'ya'yan shi zai ma shi plan ko ya raba ma 'ya'yan shi dukiya akwai masu rabon gadon su tun kafin su mutu a yi suna raba ma kansu gado kafin su mutu duk wanda suka haifa wani zan sai mishi fili kaza zan gina gida kaza an shi yari kaza to na gama da shi wani ma kaza wani ma kaza wani ma kaza duk ya rarraba dukiyar shi wa ya dauka wannan dabara ne kuma in ya mutu ba za a yi da wannan ba ba wani alkalin da zai zurgun rabon gado ka ce ka raba ma yayanka wasu abubuwa wai wasu ba su samu ba ko yi kaso ka gama tsarawa ai ko wannan ya samu gida wannan ya samu fili kuma da sun samu kaza sun samu kaza ya saurare ka duk haɗe shi zai yi wuri guda kawo wani ya yi da flofin wani abu ne daga ciki abin da aka ba shi a cire mai wannan abin da ya flofin a biya shi amma duk hada su za a yi wuri guda ya sake sabon rabon gado to kuma arziki shi arziki Allah da kanshi ya tambaya a cikin Qur'ani ahum yaqsimuna rahmatar rabbik wai rahaman Allah mutane suke raba ko Allah ke raba abin shi ke raba abin su to shi ke raba abin shi akan me ka rika fatan ƴaƴanka su mutu kuma akwai wata ayyar da Allah ya ce ai wa mamin min dabatin fil ardi illa Allah rizquha in bi take da tsada waya ya'lamu mustaqarraha wa mustawdaha nin yi buku ina tsada cikin wannan aya inda wato kashin bayan da ma wannan ran take kwance tun kafin ta zama ugon maniyi, Allah ya san kashin bayan da take kwance sannan bayan ta zan ɗugon mani an ɗiga a cikin mahaifa shi san Allah ya san mahaifan da aka aje ta so da haka Allah ya san halittun shi ga baki ɗaya ko turawa da kaga suna ta rigingimu ƙungiyoyin kamfanonin kashe mutane suna bayanin cewa har yanzu mutanen da ya kamata su mutu a duniya ba su mutu ba ko ya ji jawabin da aka yi wata uku da suka wuce Daya daga cikin wakilan kamfanonin kasu jama'a na majalisar ɗinkin duniya tana jawabin cewa yawan mutanen da ya kamata su mutu a duniya daga 1980 zuwa 2020 bai kai adadin ba saboda plan ɗin 2015 ne kuma ana so kowace kasashe su yi tattali a 2030 zaka ji laraba suna cewa a ru'uya a salafin a ru'uya 20 salafin 20 20 suna yin kwanin 2030 2030 plan ya kamata kasashe su yi tattali by 2030 saboda bayan 2050 akwai wasu challenge wanda su suna fahimtar masu gane kansu ba wanda suke ganin su ne duniya suna ganin akwai wasu challenge bayan 2050 da haka kafin 2020 zuwa 20 kafin 2020 suna so yawan adadin da suke so ya ragu na mutanen duniya sun ragu by 2030 sun yi settle na arrangement na sabon tsarin duniya da suke so ta kasance saboda target ɗinsu na bayan 2050 me ke bayan 2050 duk kuna jin program ɗinsu ai suna yi kuma suna bugawa a jaridu da da abubuwa suna sanar da duniya cewa ga da ke ciki duk kashe-kashen da ake a Iraki Libya Sham Syria duk kasashen duniya da mu nan fitintun da muke ciki na su Boko Haram da wasu kungiyoyi ba mu kaɗai ba irin su Somaliya da waye duk wannan bai ishe su ba suna cewa ma in ba a takaita yawan kowace ƙasa an takaita yawan mutanenta ba nan gaba wai za a rasa abinci ruwan sha ma sun ce by 2050 ruwan sha za a rasa after 2050 akwai problem challenges na abinci akwai challenges na ruwan sha manyan koramu sun lissafa waɗanda za su kafe za su kafe in sun kafe ruwan sha zai gagara a duniya wato suna so su tuhumu Allah ne su maganan haihuwa da 'ya'ya da dabbobi Ka da duk wasu abubuwan da gani a doron ƙasa Allah ya riga ya shela a ƙur'ani. ya ce wa makunna anil zafi ne. ya faɗi wannan kai halittar da muke wa muna yi da kaba ne Allah ce wa muna halitta ne da kaba wai duniya za ta ta tam a rasa abinci a rasa ruwan sha a rasa kaza a rasa kaza a rasa kaza Isa Allah ce wa makunna anil khalqi gafili wata an yace inna kullu na khalaqnahu bi qadarin mun san yawan abin da ake bukata a kowane mataki na rayuwa da kowane yanayi na rayuwa daidai mutane su rayu ko na halitta ta rayu cikin nishadi ba Allah na halitta da ka bane ai ba wa yake halitta a cikin mu a dan mutum matan shi dan ta haihu shi dan mutum nawa ne ke neman ƴaƴan bai samu ba ba su samu ba ma ga sunan saboda aka ƴaƴa daga Allah ne ko kai karan kanka ne kace zaka tsara ma kanka rayuwa Oke ƴaƴa biyu is okay for me in wani kowane yaro zai gina mishi abin nan in samu dan biya mishi kudin makaranta in sai mishi magani ya rika fita kasashen waje yana kaza yana kaza kana ɓata wani lokaci ne akwai za zaka yazo na kawai shi dan na mishi wahayin ƙarya yana tsara ma kanshi ƙarya yana ma kanshi shirme shi ya gama shirya wannan zuwa lokaci kaza ko kuma haihuwa da aikin gwamnati ya tsara lubin shi na karke ko haihuwar shi ta karke ya zama za ta yi karfi daidai shekaran da zai ritaya yawonwa so da yana nan yana target da an kai za kirga ritayan shi sauran shekara goma ko sha biyar to daga lokacin zai dina haihuwa duk rigimin duniya in matan shi da shi musu allura za su dina haihuwa saboda target ɗin shi lokacin da zai yi ritaya kada ya ƙara haihuwa saboda bai da abin da zai rike yayan wannan albashin shine yake rike da shi ba Allah ba Allah ya sauke saboda haka saula dan Umar yace kai kai ne kake azurta su za ka yi fatan su mutu su masu tunanin su ne duniya za su lissafa duniya da abin da duniya take bukata shin ha su suka halicci mutanen Allah da kanshi bai ce maka Qur'ani ba yana halitta ne da ka a shi ko ba yana halitta ne da ka ba ba a da yake halitta ba yana ya san abin da yake Allah ya ce mu mu sai babi na 45 babu alwaladu mabkhalatun majbanatun Imam Bukhari bai zo da kalman ba ai akwai majhalatun shi wannan hadisi wannan babu Imam Bukhari ya bude shi da alwaladu mabkhalatun yaro yakan sanya mutum rowa ko ko ba yaro ba walad haihuwa domin waladun abin haihuwa kenan in ana so a ce yaro sai a ce ibnu in ana so a ce yarinya a ce bintun in ana so hada su a ce abin haihuwa sai a ce walad to abin haihuwa mabukala yakan sanya mutum ya zama roci majbana abin haihuwa yakan sanya mutum ya kowa matsoraci to akwai majihala abin haihuwa yakan sanya mutum ya jahil wato ya karatu wato asalin wannan hadisi ne sai dai isnadin hadisin bai inganta ba amma da yake ma'anan hadisin ya inganta sai malu bukari ya ɗebo ma'anan hadisin ya bude babi da shi an gane wannan ko hadisi na da hudu, ah, martaban shi hasan na abdullahi ibn salih haddasa ni al Kala ka taba ilayya Hishamu an abihi wannan hisham bin urwa kenan Hishamu ya rubuta min wasiƙa. wato baban shi kenan baban shi ya rubuto mishi wasiƙa an Aisha ta radiyallahu anha daga Aisha Allah ya ƙara mata yadda qalat tace qala Abubakar Siddiq na radiyallahu anhu Abubakar Siddiq babanta qala eh, wato wato yawman Abubakar yawman babanta sai na Abubakar ya ce wata rana wallahi ma ala wajhi al-ardi rajulun ya ce wallahi a doron kasan nan babu wani mutum wanda nake son shi babu wani mutum a habbu ilayya min umar wanda nake so kamar umar wato sai na bakar yana son umar falamman kharaja raja bayan ya faɗi wannan magana da ya fita kuma sai ga sharau wato ka ce daga fitan shi sai kuma ya dawo faƙala sai ce kaifa halabtu ai bunayya ya ce ma ‘yan shi menene na ce ɗazu menene na ce ne fakultu lahu sai na gaya mashi abin da ya ce na ce ka ce ne wallahi a doron ƙasan nan babu wanda ka fi so kamar umar faƙala sai ce a azu alayya na yi kuskure ba ana nufin ce a abu ba ne a azu wato mutumin da nake girmama shi nake gani shi yana ya kamata in hudda da shi wato babu kaman umar walwaladu Al-Watu. ai in ma mai zuciya ne ai abin haihuwa shi ke ma mai zuciya shine watu in an ce shi shine abu ya mai zuciya abin haihuwa shi ke mai zuciya wani akarin hadisin yana nuna cewa kuma kamar yadda malaman zaure suke da wani taki suke cewa kai kokari ka san babun kafin a fara ce maka baba domin in baka san babun ba aka fara ce maka baba zai wuya ba za ka rayu babu ba eh kwarai kuwa lallai ka san babun kama fara ce maka baba in aka ce maka baba baka san babun ba to babu ko za ta biyo baya don karatu zai wuya ya zauna ka ana cewa ba ka yin karatu cikin lokacin da ya kamata ka yi karatu lokacin ya wuce to in ba sa'a ba rigiman tuwo wallahi tallahi ne maka da'ira kai da karatu sai duka rika ji ana yi a lasifika ka ce wallahi je na mace mu samu zuwa ba rigiman duniya ce maka da'ira abincin ƴaƴanka wurin zaman ƴaƴanka tufafin ƴaƴanka kula da lafiyan ƴaƴanka ilimin ƴaƴa gaba ɗaya in yi maka ya mamaye ka sai ka rasa yadda ra'ayi kirikiri ana abin alheri kana so zuciyanka tana so to amma baka isa ba to shine yaya suke jin mutum wannan su sa shi a ce a kawo gudunmuwa addini ka rubuta na ai an da suwa ne da suwa ne da suwa ne ko kuma ka shafa ka ce to yanzu na ɗauki wannan kuɗi na bada to yanzu gidan ma fa an ce babu kuka ba kuɗewa ba dawa ba kaura za a yi kaura a gidan zai rigingimin duniya ya ishe ka karken da take kai na yi lalurar uzuri ne in Allah ya yadda in dai kudinmu ya fito da ayyana ta ina zai fito duk wani furin da ba ka zan kai ba ana magana ga abin da ke hannun yanzu ga amfani da kana maganan wani ya fito ko ya fita saboda haka sai ka kika faɗi ka rikici ya hana ya sa ka zo murowaci shine mabukala ya sa ka zama majibana wani abu ya taso ko na ni jihadi ya kace sai ka tunanin to in naji na mutu ai ma musulmin they are not organized ko da haka in naje yanzu na mutu ba wanda zai kula min da yayana shikenan uzuri ne ai dama lalura ne ai su ne na farko ka dingi kai kadai kai kawo wahayin shirme saboda yaya to haka kuma za su hana ka karatu ba za su baka kai karatu ba kana so ka je kai karatu karatun ya gagara karkenta dai abin da ya dan riga ya dan samu din shikenan to ga kuma kuruciya da fisga lokacin da kake kuruciya aka ci ka saki jiki kana kazar kazar kai karatun sai kai ta tunanin ina lokaci ga ka dauki wanka ne kawai ka fita kawai ka fito kofar gida baka san inda zaka ba ya wane na zaka wuri kaza ne muje kai na fasa waje kaza ne ce muje nan ma saboda ai kai baka da abin yi yanzu ya fasa nan din can yayi to muje can din shikenan abu ya lalace ka bata ma kanka lokaci wannan lokacin da zuwa kai ka ɗauki karatu da yafi saboda akwai lokacin da baka isa karatun ya samu ba an gano wannan ko kaga wannan babi shi ma yana karantar da mu lalle ƴaƴa abun so ne kuma suna ƴaƴa suna da mamaye zuciya kuma in suka mamaye maka zuciya sai kai da gaske amfanin zuwa wannan babi wato kai ta ka tsantsan in kai wasa son 'ya'ya ya mamaye ka ko aikin addinin ma ba za ka yi ba shi sa Allah ya ce ma amwalukum wa auladukum fitna ma aratu hasrin ne ai kawai abinda aka sani game da dukiya da 'ya'ya fituna suke jawo mutum ka zo in ba sa'a ba ka lalace wani da za gan ganshi na tafi ne daidai sanadiyan 'ya'ya sanadiyan shigan shi wuta wa ammal gulamu fa kana abawahu mu'minaini fa khashi fa ko ka duba yaro ne ƙarami, sai annabin Allah um, to ko waliyin Allah ko Khidir ya dauke shi ya maka shi da bango ya kuyi sai lahira annan Musa hankalin shi ya tashi ya ce ai wannan iyayen suna kan hanya in dai wannan yaron ya girma ba su ba shiga aljanna in dai wannan yaron ya girma sun gama aiki sun tashi aiki shi ya sanya nekiliyarin din shi tun yanzu tun da suna kan hanya kawai nan gaba Allah ya ba su wani dan wani zai taimake su to da aka sani ran da aka ce ka fara haihuwa to kana cikin kafan ka ɗaya na duniya ɗaya na lahira ɗaya na aljanna ɗaya na wuta ko su ja ka zuwa ga aljanna hanyar da kake kai ka asali ko su kai ka zuwa ga halaka shine abin da wannan babin yake karantawa saboda ka di yanda ƴaƴa suka taso da yanda suke mamaye zuciya to ka dauki mataki ka bi kuma abin a hankali in ba haka nan ba za ka shiga cikin lalura Allah ya kare mu baki daya sai hadisi na haka ne ko wani hadisi ne hadisi na 85 eh, sahihin hadisi ne wannan haddathana Musa Musa ne ko qala haddathana Mahdi ibn Maimun قال حدثنا ibn abi yaqub an ibn abi nu'min shi abi nu'min haka galibi za ku ji an fi kiran shi da alkunyan shi amma abdurrahmanu ne yi an abi nu'min ga nan da ainu nu'min don shi abin da sa sha ya shahara ne a cikin wato a cikin abin nan tabi tabi cikin zamanin shi lokacin da ya zamani abin nan ya taso mutum ne mai azumi mutum ne mai azumi azumin shi irin azumin abulabin zubair ne san a cikin da ba wanda ya fi abulabin zubair azumi duk da abulabin amur dan as ya ta ce manzala yana cewa kaza yana cewa zan yi kaza yana cewa kaza yana cewa zan iya kaza amma abulabin zubair ya fi shi azumi to shi irin azumin abulabin zubair yake yi shi yasa eh, abin nan an abi afwan shi ba mazaje muke kala kuntu shahidan ibn umar yace na kasance ina halarce ina halarce wajen majalisin abdullahi dan umar idh sa'alahu rajulun yayin da wani mutum ya tambaye shi an damil ba'udha yace menene hukuncin jinin sauro mutum ne ya wanka ya sa harami ya kama aikin hajji ko umara to a cikin ba a so mutum ya farauta ya yi wani abu da zai sa ya da jini to sai sauro ya zo ya hau jikin mutum mutum na kallo fab da ya maki shi sai ga harmi shi jini ko jikin shi sai ga jini kaga ya kashe wani abu jinin shi ya fita kuma ga shi ba a so a zidda jini ya ce to me hukuncin wanda ya buge sauro sai jini ya fito sai ata mai abin harami faƙol sabla ɗan umar ya ce mimman ant daga ina kake faƙala min ahlul iraq ya ce a daga iraki nake wato al'iraku al'arabi domin mun yi bayanin cewa lokacin muka yi bayanin buɗe mugun da mukaddima mun ce iraku kashi biyu ce akwai al'iraku al'arabi akwai al'iraku al'ajami faƙala sai ce unzuru ila haza ya ce da Allah ku kalli wannan bawan Allah ya tsalo ni an damil ba'uza yana tambaya na hukuncin jinin sauro mutum ya buge sauro bayan ya yi harami jini ya zuba wa ƙadƙatalu ibinan nabi sallallahu alaihi wa sallam bayan lokacin ba sun kashe ɗan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sun kashe husaini a kufa bai tambaye ni yanzu ina hukuncin kashe wannan bawan Allah ba سميت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يجي ناجما زن الله صلى الله عليه وآله وسلم ينجوا هما ريحانيا min duniya su dinnan suna daga cikin kanshin arziki na duniya suna daga cikin wani bangare na arziki na wannan duniya su suwa Hassan da Husaini sun je sun kashe shi bai ni hukuncin jinin shi ba amma yana tambaya na hukuncin jinin sauro wannan ya nuna wani lokaci idan wani abu ya taso sai ga shi ke mamaye zukata ko malami ne yake karatu sai kaga wannan abun na jan shi ah, Allah ya karbi shahadan Sheikh Jafar shekar lokacin da karbi Sheikh Jafar malumin kasan nan mafi yawan in ka zo kana magana sai kaman masu na cikin wani hushi duk wanda ka je mishi tambaya ba daidai ba sai da ramaka ma da fada ba ma na Kano ba duk galibi malaman suna sunna sai tu wani abu in ya faru wani lokaci aka fidda jinin wani to sai ga kawai zukatan sun koma can wato shi yana ga abin da ya kamata a dabbe shi in za a tambaye shi wani maganan jini ba wani jinin sauro ba daidai ana cikin hadarin an kashe jika manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda manzo Allah ya ce suna daga cikin azikin sa yana tambayan wani jinin sauro sai ya bashi amsa ba kawai ya wuce shikenan maganar ta kare duk da yake <clears throat> ah, kowa ya san hukuncin jinin sauro da irin shi ko kwarkwata ko dai irin waɗannan abubuwan ko da mutum ya yi harami wato mutum in ya taɓa irin waɗannan abubuwan ba sa ta ba bai shafi sai ya yi ba da jini ba bai laifi ba girga cikin laifuka ba duk da yake da shi nan bai ba shi ansan ba amma dai mun ɗan haskaka cewa ya daga cikin matsala idan kila kana daga cikin zasu je aikin hajji bana Ah, ko za mu gwana an eh, Allah gada dama sai mu je dukkanin ko akwai wanda bai shirya ba yayi adashi sai ya kwasha da shi ne zai kima jira sai sai me me yake ko mun wata ne an yi mutum ta kirkiro notan banza dofi ne da sai wutan kaza zai kaza wace maka zai Allah ya sauki saboda haka idan mutum ya je ya kashe sauro ko ya kashe kudin cizo ko wani abu mai jini irin waɗannan abubuwan masu cutarwa to ai koda maciji ne mutum ya gani zai cutar da shi a wurin da yake koda ya harami yana iya yana iya kashe yana iya kashe wannan an gane wannan ko <clears throat> wannan asalin hadisin yana nuna wato yanda yaya suke da mamaye zuciya Manzo sallam yakan faɗi kalmomi masu tsada akan waɗannan jikokin nashi guda biyu Hassan da Husaini ai haka ne ko yana son su sosai wannan ya nuna ashe yaya alwatu suna da mamaye zuciya ƙwaran gaske to kuma ƙarfin mamaye zuciyar da suke da shi sai ka taka tsantsan in ba sa'a ba sai su jagoranci mutum zuwa ga kai shi halaka yanzu mutum ya faɗa mota Allah ya kare sai babi na gaba <clears throat> babi na arba huma raihanayya min ad duniya. wato suna daga cikin arziki na a duniya kenan Hassan Hussein sun mamaye zuciya mazan Allah sallallahu alaihi wasallam mahallin shahidin shine wannan babin yana nuna cewa ƴaƴa na da mamaye zuciya shi karan kashi mazan Allah sun mamaye shi zuciya waɗannan ƴaƴan guda biyar ci kudin kalmomi a kansu ne mahallin shahidin eh, babi na shida babu hamlis sabi alal atiki babu hamlis sabiyi alal atiki babin da yake nuna halaccin mutum ya sabo dan shi a kafada Allah ya maka arzikin abun haihuwa kana da yaro ko yarinya ka dauko abunka an gano wannan ko hadisi na 86 حدثنا أبو الوليد قال حدثنا Sabit. Ya عدي بن sunan ma. سنة ban sahabi ne amma sunan ne mai bace Suna akwai Ali. Akwai adi yanzu an haifa maka yaya biyu maza ka samu wani aliyu wani adiyu kaga yayi adi sunan yana neman ya bace sai ka iske tarin musulmi da yawa kuma gashi abin nan ya ba da gudunmuwa ga addini kwaran gaske an samu abubuwa da yawa daga wurin adi bin sabit qala samitul barra galibi shi imam bukhari kaje ce barra ya yi shuru yana nufin azib ba ba ba barra bin malik ba yaqulu ya ce ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wal hasanu salawatullahi alaihi da al hasan aminci Allah ya tabbata gare shi ala atiqihi ya dauko hasan wa huwa yaqulu yana cewa Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbahu ya Allah ina son Hassan ina son Hassan ya Allah ka so shi ka san so wadannan ƴaƴan guda biyu ƴaƴan na Fatima sun zama sun yi kama da manzo Allah ne ba su biyo Hassan ba an am aliyu ba ba ba sai na aliyu ne babansu ba to sai suka biyo kakansu domin a cikin 'ya'yan manzo Allah sallallahu na Aisha tana cewa ba a yi wanda ya kama da manzo Allah bayarin irin Fatima yace wani lokaci wani lokaci Fatima idan ta zo gidan ta zo fita in ba na san ta zo ba in ta zo fita wani lokaci nika dauka manzo Allah ne tafiyan fadan sawun kafan da yadda hatta taushin magana irin manzo Allah take yi to sallallahu alaihi wasallam sai kuma ta yafi ƴaƴa sai suka biyo babanta sai ba su biyo babansu ba daman lokaci magana wani jiji na cewa ku lura da irin matan da za ku aure wani lokaci sai ku auri mata sai su rinka haifa wani irin yan gidansu ba su hafi irin yan gidanku ba ka je ka auro mace mai ku tafi irin yan gidanku sai tafi irin yan gidansu Allah ya taimake mu mummun ya fi irin yan gidan zodan nan sai ta kuma tana yi wa irin yan gidan zodan nan Allah ya taimake mu a saboda haka ya ce ya Allah ka ina son wannan ina son Hassan ya Allah ka so shi a wannan babu wannan hadisin za ka iske yana daga cikin <clears throat> ah, hadisan da ake amfani da su akan cewa manzo wato ana daukan ana daukan ya'ya mutum ya ɗauki idan shi ko ɗan ɗan shi ɓara ɗaya ko ɗan ƙunshi ɓara biyu su ɗan zaga yawo dai haka su je su dawo wasu kuma suna zuwa da shi a babin sallah tunda ayyuma za sallam ya taɓa ɗaukan umama ko mace ya sallah babin halaccin ana iya ɗaukan yaro yaro ko yarinya a sallah babin halaccin sallah da yara duk da yake tsakani da Allah ana fahimtar wannan hadisin fa ta baibai kuma wani lokaci ana ɗauka kuma ne hadisin da ya zama too often ya'ya ƙanana su shigo masallaci idan kwata-kwata yadda manzala ya hudda da hadisin da yadda malamai suka fasar hadisin aksari mutane yanzu ba su ke aiki da hadisin ba manzala salam ya yi sallah da umama tabbas ya ɗauke ta in yana tsaye yana rike da ita in zai yi rufu da sujada tana ƙasa in ya gama ya ɗauki abin shi duk malamai sun haɗa kan cewa yaro ƙarami in za ka je da shi masallaci sai in za ka iya ɗaukan control ɗin shi in ba za ka ɗauki control ɗin shi ba to ka bar shi a gida in ka san za ka zo da yaro ka sake shi ya zo ya kura mutane ido ko ya kama dambe ko ya kama kaza a masallaci ba ma hadisi manzo da kake aiki da shi ba kai ka tsara makanka wannan magabata duk wanda ya zo da yaro to sai yaron da yake ɗaukan control sa wasu malamai ma suke cewa kamar ga masa malikiya yaro karami yana zuwa da shi saboda zai control sai kuma yaron da ya kai shekara bakwai duk yaron da ya wuce shekara biyu da rabi ya kai uku ba zuwa da shi masallaci saboda shi kana mai da fada sai kama da rai <laughs> eh kawai sai tsallaka mai tsallake kai gudu to irin wannan gaba ɗaya shi ba zuwa da shi masallaci Eh. Mhm. Mhm. Eh, mana a to akwai wanda ya zo da shi nan masallacin juma'a rigiman duniya ya tashi zo da yaro ɗin shekara da na abu ne zuwa uku yaron nan da ya je da gudu ya dawo sai da ya zo gaban shi na sai ce zan kashi shi an yi raka ɗaya ga masallacin ba ruwa shi yadda zai yi shi kuma sai zagi sai ka ganyo uku babu shi bai sallan ba shi abu ya haɗe ya lalace yawon waje da shi da zai bari yaro da mutane kashe a sallaci ya fito waje ba ruwa bayan da zai yi kuma bai jin ma'an ba gaba ɗaya komi ya ji gwalgwale ya lalace eh, saboda haka yaron da ake iya ɗaukan control ɗin shi kuma ya zama kai da za kai ne za ka yi wahalan control ɗin ba wasu ba kai za ka control ɗin kai ka da shi kai za ka wahala a kan shi ka ƙari amma sai mutum ya sako ‘ya'ya haka nan masallaci su zo su likita sallah su ji can can ka ji wani abu ya faɗo ko liman na sallah wani liman yana sallah ya ji drum ɗin ruwan me ya faru wani yaro tsundum ya rufe sallan ya ma gama ta bai gama ta bai ayi liman na sallah a yau waje gaba ɗaya sun rikita masallacin aljanu sun zo sun biyo su sun zo sun hada sun rikita masallaci masallaci ya rikici da su kuma in kan mutum magana sai ce akwai babin ma halaccin aje da yara masallaci gaba ɗaya inda manzo Allah ya sa gaba daban inda kuma mutane suka sa gaba daban da sunan sunna na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam dole a kula in yaro zai ɗauki control sai ka bar shi sai ka kintsa shi sai ka zo da shi amma kai za ka yi wahala kana ganin wata matsala to da kai da ɗan ku yi waje sallan ku ta lalace can ku bar mutane a masallaci su yi sallan su cikin nishaɗi kada mutum ya ɗauki nasi ya ji ya juya shi amma yaron da ake sa ran ya kai shekara bakwai zuwa goma a ya ta shiga sahu in dai ba bayan liman ba bayan liman ba wai yaro ba babba ma liman na da alfarma ya select wanda zauna a bayan shi liyaliya ne ulul ahlami wan nuha su bayan liman na da ƙa'ida za ga wasu masallatai idan suka zo tun yanzu ana sa da duma sai su zo sai tun bayan liman sai su sa ta kalan da duma a ba a yadda wani ya zauna ba wanda aka zaɓa wannan ya halatta saboda bayan ko an riga an zazzauna ma liman ya halatta ya ce kai koma can kai bayan shi ya tintsa bayan shi amma sauran wurare yaro ɗan shekara bakwai takwas goma goma sha in aka zo sai a jawo su cikin sahu an san wani na daukan control in ka ko kallon idan ka yi ya san faɗa kake yi amma ɗan shekara ko ka kalle shi dariya ne kama yi irin su da suke ɓanna in ka cewa ya ce ni ne ya dariya ba abin da ya dame shi zai fasa maka abu ya ce shi ne kai ka can ka je inda tattauna na yi ko akwai yi zafi sai amma wanda ya kai wannan shekarun ai ya san faɗa saboda haka ko da ɗan hararan shi kai ya gane wani abu ake yi zai nasu za a yi sallar lafiya so da kada mutum ya ɗauki asarorin da suka zo a kan sallah da yara ko umama manzo ya dauki umama yayi sallah da ita shikenan ayi abin da aka ga dama a musallaci, ko mutum ya hau sama ya zo ya ce ai ma baka son sunna ne kwata kwata so da yawa sai ai magana sai kuma ya juya ta ba daidai ba bayan ga hadisi ya inganta ana zuwa da yara musallaci. Allah ya ce mu ke mu saboda haka wannan asalin hadisi har yau shi ma yana ƙara nuna yadda ‘ya'ya suke da shakuwa da iyaye a cikin zukata suke da shakuwa a cikin zukata sai babin nan babi na arba'in da bakwai babu alwaladu ƙurratul ayin babin da yake bayanin abin haihuwa sanyin ido ne ni'ima ni'ima hadisi na tamanin da bakwai haka ne ko hadisin sahihi ne haddathana bishr ibn muhammad qala akhbarana abdullah qala akhbarana safwan ibn amr qala haddathani abdurrahman ibn jubair ibn nufair an abihi qala jalasna ila al-miqdad ibn aswad yawman mun zo wurin miqdad al-miqdad yana daga cikin wanda suka fara musunta da wuri-wuri. yana daga cikin wanda yi maza magana da ake shawara akan an je tara karauka a badar an je tara karauka sai aka tarbi rundunan yaki shin a gudu ko ko a yi yakin su ba yaki suka zo ba gashi sun karo da miyagun sojoji da makamai a yi fada ko ba za a yi fada manzo Allah ya kira a yi shawara yana daga cikin wanda ya zabura ya karfi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan lalle yakin nan shi za a yi kuma za ka suna cewa ne farkon wanda dokin shi yi haniniya fi sabilillah ne farkon wanda dokin shi yi haniniya fi sabilillah ya kai hari akan doki an gane ko al-miqdad bin al-aswad to wata rana dalibai suna zaune gaban sa Rabi rabihi rajulun sai wani mutum ya zo ya shuɗe majalisin faƙala bayan ya zo shuɗewa majalisi ya zauna ya ji karatu sai ce tuba li hataini la'ainaini ma dalla tuba tuba li hataini la'ainaini ma dalla da waɗannan idanuwa guda biyu allataini ra'ata rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, wanda suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. wasallam wallahi yace na rantsi da Allah Lawadina an na ra'aina ma ra'aita mun yi fatan ina ma dai da a ce mun ga abin da ka gani idanuwanmu sun yi tozali da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wa shahidna ma shahidna ma shahidta mun halarci abin da ka halarta wannan tun daga majalisin manzan Allah na karatu zuwa ga yakoka zuwa ga aikin hajjin manzan Allah da dai sauran abubuwan da manzan Allah yayi wanda ka halarta kaji ai ya faɗi magana bai daɗi ko fastaghdab fas tugdiba kai ka ce an watsa wani gidan ruta shi kuma ran shi ya ɓaci ga kalmomin wannan in ila kai ne aka ce sai ka ƙara gyara na an <laughs> ba kaman ku bane wato mun mun gama da Allah sallallahu alaihi wasallam Mun ai ka sani shikenan ai kaza da kaza sai ga mutum ya zo na shi gare yana ta surutu kaman me ke faruwa uku yana bayanin shi darajojin shi da kaza da kaza ai yanzu ma karatu yanzu kuka fara je wani ma dan bangare na fara haska muku dai ana maganin ilimi ne sai ni na karanta kaza na karanta kaza na karanta kaza na san kaza na yi kaza shi kadai fa Allah ya sauke saboda haka kaman an watsa mai wuta a'a alto ajibu wato Abdurrahman bin Jubair bin nufari sai sai abin ya bani mamaki ma qala illa khairan yani to an wannan an faɗi magana ne masu kyau ai magana ne mai daɗi wannan menene matsalan wannan maganan sun maƙubal alai sai ba ka karatu ya juyo ya kalli wannan bawan Allah da ya zo yana ta yaban shi faƙala sai ya ce ma ya hamilun rajul ala an ya tamanna muhudaran gayyaba Allahu anhu wai me yasa mutum ne yake fatan ya halarci wani abu wanda Allah bai so ya halarci shi ba Allah bai so ka halarci wani abu me yasa kake fatan ka halarci wani matsayin da Allah bai kai ka ba wannan matsayin Allah ya riga ya boye shi daga gare ka ma ya hamilu rajulu ala an yatamanna muhdaran gayyabahu Allah anhu me yasa mutum yake so ya halarci wani mataki wanda Allah bai nufa ya halarta ba la yadari law shahidahu kayfa yakunu fihi bai sani ba inda yana nan a wannan gaban yaya rayu za ta kasance bai san halin da yake zai kasance ba kila fi da karfin imanin da da a wannan zamanin ya taso ba zai yi addinin ba yanzu nan mu muna kan wani mataki na addini Allah ya nufa irin wannan matakin zamu rayu karshen ta da mun taso a wani zamanin da ba wannan ba addinin ba za mu yi ba yanzu ma din ya muka kare ana ja in ja an gano wannan ko wallahi yace na rantsa da Allah laqad hadara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. wasallam aqwamun wasu mutane sun halarci manzon Allah sallam, sun halarce shi kabbahumul kabba kabbahumullahu ala manakirihim fi jahannam wanda Allah ya kifar da su akan fuskokin su a cikin wutan jahannama sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma tsakaninsu da manzon Allah fada Manzan Allah in yi magana su keci da dare su ce ƙarya ne masallacin shi za su zo ma ya karatu in suka fita karatun da sun fita su rika suna ma za kala a ne ba wancan me yake cewa ne da zu Allah ne ba ki cewa wancan me yake cewa me yake cewa ne da zu me yake so a yi ya yake so a rayu ne ya ce ya isra'i da Miraji an tara mutane ka ce to ku zo ku je wayo ya je ya je Sham ya je ya je ya je mutum Muqaddas ya je ya dawo aka kece da dariya wata nawa ke kafin a kai shan mamma shi da daddare bayan isha'i mun isha'i da shi amma ya gudu su bashi ya ce da daddare ya je ya dawo an gano nan ko ya ce wasu sun yi zamani sun gama zan Allah amma Allah ya kifa fuskokin su a wuta lam yujibuhu wa lam yusaddiquhu basu amsa mashi ba su gazgata shi ba ba su amsa ba su gazgata ba awala tahmaduna Allah azza wa jalla ba za ku gode ma Allah ba iz akhrajakum ya fiddoku la ta'rifuna illa rabbakum ba ku san wani abu ba sai mahalicinku fatusaddiquna bima jaa bihi nabiyukum sallallahu alaihi wa wa sallam sai zama babu abin da ya saura sai ku gaskata manzo Allah kuma ku Faƙar ku faqad kufitumul balaa bigirikum an kare muku wata fitina da ku, wani bala'i da ya taso na kafa wannan addinin sai sa wannan bala'in wasu bayan Allah ne suka tinkari wannan wutan bala'in su suka ɗauke suka shanye wannan azaban wata azaba da wani fitina da ya taso sai aka sanya wasu ta tinkari wannan musibar su kadai ta kare akan su? kuka zo ko kiwo ga kuna hankalin ku kwance an gama gyara komai an yi na rago kenan ko aka ce ga kwai da fafe ya ce an bare eh saboda wahala kada hannun shi ji ciwo wajen bara kwan Allah ya taimake mu ko wani aka ce Allah ya taimake mu kun zo abu ya riga ya nuna lugub an gyara komai rigingimun duniya wasu bayan Allah sun fuskanci wannan bala'in gabaki ɗaya sun shanye shi an azabtar da su yanzu khabbawa bin al-arti da yake makeri ne ran da aka tashi mushi wulakanci kafiran maka da suka zo suka damke shi suka iske daidai yana kira ya suka yi mai jin shi suka yi kiriri akan wutan da yake kira ya zo tun daga da yake jin shi suka yi kiriri haka tun daga nan gefen duwawun shi ya wuta ya kwaso fatan naman sai da kauke shi haka ya zo wurin manzo sallam tun daga duwawun shi na har zuwa kiyin shi a babbaki ya yi furururu na wuta wutan kira ya ce ya rasu lokacin fada ya yi manzo Allah ce ka guri mana ina ce muku guri ya ce lokacin fada ya to shi makerin makamai ne a samu wani wuri kawai a bani wuri in kera makamai kawai a je fada yau shi za a yi mun haka ya ce a ah, ka yi hakuri magabatan ku sukan zo akan lailallawa a sa zarto a yanka su su yi hakuri har sai lokacin faɗa ya yi sai ayi to kai duk baka sha wannan azaban ba duk an gama a jata mutane an azabtar da su an gama wahala kai ka zo ka iske abu nuna kana cewa kashi ina ma da an ce maganin manzo Allah kawai shi kenan za zo na talabijin ne ake kallo ginin manzo Allah wasa ne ai ba wasa ne ba yake cewa wallahi laqad Eh? wallahi laqad bu'itha an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala ashaddi halin bu'itha alaiha nabiyyun qattu an aiko manzon Allah sallallahu alaihi akan wani mataki ne na rayuwa mai tsanani ba a taba aiko wani annabi akan irin wannan matsayin rayuwar ba fi fatratin wa jahiliyyati biyu suka hadu mashi fatara an dabe ba ai wahayi ba wasu annabawan fa kafin ma annabin ya mutu ya bar duniya wani ya zo ya karbe shi aiki kai ka suna hannun oba ne haka wasu annabawan suka rayu amma sun ji jiki to shi tsakanin shi da annabin da yake kusa da shi annabi isa kusan shekara ɗari shida abu ya riga ya tafi sannan wani yana falastin ne yana yana falastin ne wannan kuma yana nan sannan ga jahiliya Allah da kanshi ce littun zira qauman ma zira aba'ahum an kawo ka ne kai ma wasu mutane wa'azi amma baka sani iyayen fa bai musu wa'azin ba ga yamun inda zaka fara abinda zaka faɗa ba wai su ba iyayen su ma ba su ji shi ba littun zira qauman ma zira aba'ahum ka san mutanen da zaka yi magana da su a kangara sun kai fik su ta kai fik to ga fatra ga jahiliya manzo Allah haka ya zo ya ji jiki a wani lokaci mai haɗari wanda ba annabin da aka haɗa mashi irin waɗannan abubuwan guda biyu an gane wannan ko ma ya rauna ma anna dinan afdalu min ibadatil awthani wanda suna ga babu wani abin da yafi a cikin ibada irin ka kaji ka bota mu gunki mutun yi Allah ya je ya zauna yana gaishe shi ko ka abin haka suke tare allolin su tara Allah su je su shi su kuma zana sallam ya samu gumaka kusan nawa a cikin maka Ka'aba kusan 300 da wani abu ko kuma ko Ka'aba lokacin su tashi gyara ta ai kaga ana sace alloli ne sai kai Allah ka ka aje sai barazi su huru su sace Allah da suka ga ana satan Allah abu ya gagara sai suka miƙe da suka ce Ka'aban nan a rushe ta Walid ibn al ya dauki guduma ya ce bismillah Allahumma ma arna illa khaira yin rusa mu dakin Ka'aba saboda Ka'aba an dade ana ruwa tana zaizayewa tana zaizayewa ga alloli ana ajiwa sai an yi allan zinari sai kurai su jaje su sace Allah sai su fito sai an sace wani allan kuma to abu ya gagara Allah an dauke an sace wani Allah an dauke shi sai ga kai ba za ta maka ma allolin nan ba sai aka zo aka gyara Ka'aba saboda mutane ne suka so banda gunki ba abin da suka sani فجاء بفرقان سيدو فرقان القرآن الفارق بين الحق والباطل كو فرق به بين الحق والباطل يبنبن شيء سكان غتيا دا كريا كيفو كاسن أجياجي وفرق به بين الوالد وولده wannan yasa tsakanin mahaifi da da akai barambaran hatta in kana rajul hatta in kana rajulu layara wal haka ne ko walidahu aw waladahu aw akahu kafiran sai kaga mutun yana kallon ko mahaifinsa ko ɗansa ko ɗan uwansa kiri-kiri kafiri wa qad fataha Allahu qufla qalbihi bil imani shi kuma gashi Allah ya bude kwaɗon da ya rufe zuciyarsa da imani wata aya Allah ya ce am ala qulubin aqfaluha aqfaluha jam'u qufl wal quflu shine kwado kwaɗan da ya rufe ɗakin zuciya shi Allah shi ya buɗe mashi nashi da imani wa lamu annahu in halaka da khalan Nara, kuma ya san wannan baban ko wannan dan ko wannan dan uwa in ya mutu a haka wuta zashi wala taqurru ainuhu sai ga gashi na ganin dan uwan shi mun kun ji dadi bai samu sanyin ido baya samun sanyin ido wannan na'ima bai da shi sahabbai suka haka suka rayu idanuwansu ba sa samun sanyin ido wa huwa ya'lamu annahu habibuhu fi eh? anna wa huwa ya'lamu anna habibahu fi nari wato kuma yana sane da cewa lallai masoyin nan nashi wuta gashi wa anna halillati qala Allahu azza wa jal sanadiyan wannan ne Allah ya sauke aya yace wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin maga sai sabu ta addu'a ya Allah ka sanya mana sanyin ido wato sabu sun ji jiki kana ji kana ganin mahaifinka na tafiya amma kana da tabbaci wuta zashi ina dadi shi karan kanshi wannan furejan a rayuwa musiba ne yace kun taso cikin ni'ima mu yanzu muna a cikin mu kowa a ce a cikin mu nan ya faɗi baban shi na naune musulunci amma sabu sai abin ya gagara a cikin mu kaɗan ne za su iya fadin cewa a wane ne a cikin iyaye na shine ya musulunta wani yanzu nan an tashi shi bai ma san waje suka musulunta ba ya taso ne ga su cikin musulunci wuraren karatu ga ana ta ga zauruka ga makarantu ga majalis ga me ana ta yi ina cikin nima shi ya sanya wannan ya damu mai kidat kai yace ku me yasa kuke fatan wani zamani wanda alabi bai za ku zo wannan zamanin ba wanda mun taso babu sanyin ido cikin fituntunu ne daga wannan fituna sai wannan daga wannan fituna sai wannan daga wannan fituna sai wannan a kanmu ne ma wannan ayan ta soku saboda yawan addu'a da muke yi muna cewa Allah ka sanya ya mana zuciya ka sanya ya mana rai muna mu riga ganin ƴaƴan mu tare zamu shiga aljanna mu riga ganin matan mu tare zamu shiga aljanna mu riga ganin ƴan uwan mu tare zamu shiga aljanna an gane wannan ko saboda haka wannan har yau yana nuna yanda ƴaƴa suke suke soyuwa suke mamaye zuciya sai babi na 48 babu man da ali sahibihi an aksir malahu wa waladahu babin da yake nunin Um, wato halaccin wanda ya yi addu'a ga ɗan uwansa akan cewa Allah ya yawaita samun shi yawaita mashi yaya wato ka yi ɗaga hannu ka yi addu'a ka ce ne Allah ka ƙara mashi ƙarfin arziki ka ƙara mashi ƙarfin arziki ya zama ya samu yalwa na wadatar rayuwa an gano nan ko ba hadisi na 88 wanda hadisi na sahihi haddasa musa bin ismail قال حدثنا سليمان بن المغيرة an sabitin an anas qala anas yace دخلت على النبي على النبي صلى الله عليه واله وسلم يوما آه دخلتني على النبي صلى الله عليه واله وسلم يوما haka ko lafazin hadisin to washa da rana ya zo da yawa a yi na da babi akan arewa ka je gidan mutane to mu je dai mu fassara shi mu tafi da shi haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya shigo wata rana ya shigo wurinmu wata rana wa ma huwa illa ana wa ummi wa ummu haramin khalati da ya shigo gidanmu sai iske ba kowa sai mutum uku illa ana sai ni in ji anas a ci gaba a ci gaba kawai mu ci gaba mu ci gaba babu komai za mu zo wani gaba insha Allah za mu duba shi wa ma huwa illa ana wa ummi wa ummu haramin khalati babu kowa a gidan sai mutum uku ana ni wa nake nan ana so wa ummi da mahaifiyata mahaifiyan umar rumai sa uku rumai sa uku gumai sa wa ummu haramin da kanwanta kalati innata mu uku a gidan sa kun san sallam ya ce na ce gidan aljanna da motsi na tambaya wane ne aka ce rumaisa wuce rumaisa tana daga cikin wanda manzo sallam ya mata bushara da aljanna tun tana da rai Allah ya taimake mu iz dakhala alaina yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo gare mu fa qala lana sai ya ce mana ala usalli bikum shin ba na yi sallah tare da ku ba ba ma tashi mu yi sallah ba wa za ka fi gairi wakati salati wannan ba lokacin wani daga cikin sallolin farilla bane ne ce ba na tashi mu yi sallah ba wani yana nuna halaccin a yi sallan nafila jama'an ko kuma khususiyya manzo Allah sallam lokacin ba lokacin sallah bane ya sa fa qala rajulun min alqawm haka ne ko sai wani mutum ya ce fa aina ja'ala anas minhu wato a majalisin kenan tun anas na da labari ne e, ina manzon Allah ya sanya anas a sallan tunda sallan ya zama mutum hudu za su yi ta maza biyu mata biyu tunda a gidan babu kowa sai anas sai mamansa sai kanwanta to sai mai tambaya ya tambaye anas ya ce to ina manzon Allah ya sanya anas din ina ya sanya shi faƙwale sai ce ja'alahu an yamini ya sanya shi a damansa ne sun masallabina sai yi salla da mu a haka sun mada'ala na ahalal baiti bi kulli khairi sai yi mana addu'a mu ‘yan gidan nan da dukkanin wani alheri duk abinda ake fata na alheri a gidan nan an yi wannan addu'a wato ranar manzo Allah ya zuba addu'a a wannan gida kuma gidan kadai yi ma addu'a min khairid dunya wal akhirah duk wani alherin duniya to fa yayi mu gidan nan addu'a kan neman alherin duniya na haka lahira shi sa waɗannan mutum uku da ya iske su suka zama 'yan gaba-gaba a aljanna faƙalat ummi sai mahaifiyata ta ce ya rasu ya manzan Allah huwaidu muka huwaidi muka huwaidi muka ga san wani mai maka hidima nan to ba ta da wani abin da za ta bashi a wata wayan ta ya ba ta yi mishi kyauta ya dawo mata da kyautan saboda yana ga ita abin ma taimako ne ya dawo mata da kyautanta sai ta ce to ni ga na kyautan ga dan mai maka hidima nan yaro ne dai karami bai da karfi sai za ta shi kananan ayyuka udu Allah lahu kai mishi addu'a shi ma bayan fa yayi ma gidan ya to shi kuma a ware shi a ƙara ƙara mai fada ali bi kulli khairi ana sai ce kai ranar manzo Allah yayi min addu'a duk wani alheri manzo Allah ya roƙa man duk wani alheri kana fi akhir du'a'ihi dan ka gane abin da tsawo shi yasa wannan hadisin ya zo fuskoki da yawa a ƙarshen addu'an shi ƙarshen ya ce Allahumma aksir malahu ya Allah ka bashi kudi, ya zama mai kudi mai yawa wa waladahu kuma Allah ka bashi ƴaƴa masu yawa wa barik lahu ka sa mashi albarka dan cikin bikin da malamai suke fara cirewa a wannan hadisin sukan ce duk wanda zai nemi wani abu na duniya to wallahi ya roƙa wannan abun albarka banda lahira lahira ba a roƙa mata albarka ita ita gaba ta alheri ce in Allah ya baka ita a cikin gidan waye ba wani abu ne mai albarka ba babu to amma duniya haɗari ce duk wani abun da zaka roƙa Allah ka bani kaza kuma kai mai albarka ka bani kaza kai mai albarka don ita albarka tana hannun Allah ne Allah ke bada ta ko aure aka yi sai a ce Allah ka sanya albarka ta yi ma'addu’a a roƙi Allah ne Allah ya ma'auran albarka saboda haka ya ce ka ba shi kuɗi mai yawa ka ba shi ƴaƴa masu yawa sannan yi musu albarka wannan ku kalla wannan fan na ne ina na farkon wanda a wasu ruwayan ce bayan ya gama wannan kuma ya ce ka sa shi a aljanna to zai mene kuma ya saura shi san ya kara karanta ruwayoyin sai ka ji anas ya ce na yi shekaru da yawa har ina jin kunyan mutane wato a ariyan da ya rayu ba a samu mai shekarunsa ba kasan lokaci mutum ya kai wani mataki na shekaru sai rika fatan da ma ya mutu ya ce sai da rika jin kunyan mutane saboda babu wanda babu ba sauran sa'ana sun kare ran da ya je ya binne wani ɗa daga cikin 'ya'yan shi suka dawo yake tambayan babban 'yan shi ce wai yanzu yara nawa na binne ta ce to ban da jikoki ban ta taba kunne wannan shi ne na ɗari da ashirin da wani abu wanda ya binne fa wanda ya binne ɗari da ashirin da wani abu hadisi ne ingantacce ai magana yaya nan kai ka san wani bawan yana da yaya shi ya sanya anas mai zama makabartan family shi kuma mutane sun ya kwaikwayo kowa zai ce wa ga fuka batan mu to kuno ne kuno ne ana ana maganan wanda ya binne banda jikoki da taba kunni tunda sai da ya ga ƴaƴan shi ya ga jikokin shi ya ga taba kunnin shi kafin ya bar duniya Allah ya ba shi shekaru masu yawa kuma ya ba shi dukiya mai yawa kuma duka ya sa musu albarka to da ka tashi neman kuɗi ka nemi kuɗi ka rike sana'a ka nemi kuɗi amma ka rika roƙa ma dukiyan albarka ka nemi Allah ya baka 'ya'ya, amma ka roƙi Allah kuma ya sa ma ƴaƴan albarka wannan ya nuna tsawon shekaru ba aibu bane yanzu a aikata aikin alheri tarin dukiya ba aibu bane in dai ta zama ta alheri yawan 'ya'ya ba aibu bane kaga karatunmu da farkon shi daga yin shi sai zama guda da farkon shi da karken sa duk sai zama guda yawan ƴaƴa ba aibu bane mutukan akwai alheri a cikin shi mutukan alheri ne hidindimu ne sai ka samu ne ya zama kaman daula shi kadai ya bude kaza ya bude kaza ya bude kaza duk ƴaƴan shi ne wannan na rike da kaza wannan na rike da kaza wannan na rike da kaza ko wannan sani haka ni na da asibiti na da makarantu yana da kaza duk inda ka je duk iski kusan duk ƴaƴan shi ne wanda za ka gani ba ɗan shi ba ciki ba da yawa kaga yaya sun yi albarka gida ya albarka kuma abin nan dukiya ta albarka so da ka wannan babi yana nuna mana cewa ashe ya halatta mutum ya maɗan uwansa addu'a akan cewa Allah ya bashi alheri mai yawa mai albarka duk da yake cikin fikin da malamai suke cirewa a ciki tunda manzo Allah an bashi kyauta ya maida musamman Imam Nawawi da yake musulmi na da hadisi yake cewa idan aka baka kyauta asali shine ka karba kada ka maida amma ya halatta ka maida matukan wanda ka da mai din ya baka baka karba ba ba zai ji muna nagato ko wani abu a tare da kai ba in ka gaya mai dalili tunda ai ba ka iski galibi suna zuwa da shi ne a babun halaccin mutum ba sai ya kare azumin shi ba tunda da ya gama sallah an kawo abinci da mai da waye da waye sai ce ina azumi ina sai bai karya ba duk da wasu hadisan kuma ya ce mai azumin nafila shine shugaban azuminsa? in an kawo mai abun ya ga dama ya ci in ya ga dama ya ci gaba wata ran ta ce a ya ci shi ya fi shi kuma na an kawo mishi bai ci ba kyautar da ta kawo mishi kuma ya ce ta rike aka ce in eh, ya halatta in mutum ya baka kyauta ka san in baka rabu zai damu ba kenan amma in zai damu to ka ɗauki wancan riwayan sai ka aiki da shi kada ka mai da hannun kyauta an gano nan ko sai mu tashi babi na arba'in da tara. ga shi mun kawo azumi na goma kaga muna babi na arba'in da tara ba mu samu babi hamsin ba mako Allah ya ce mu ke mu da tsaurai da lafiya kila sauran goma mu samu babu ba ɗari inda dai wannan hamsin ba da yake na ko babi ko mun samu hadisi guda na guda arba'in da takwas za mu tashi ai tamanin ko za mu tashi na tamanin na tara? Allah ya sa mai albarka karan din eh alaikum assalam eh a ba aimin ba ne abi aimin kuma nu'aim a abi nu'min ne omin ba aimin ba ba akwai wanda samun samu su nu'aimin ne a to ku gyara aiko in aimi ne ce ku gyara shi ai nu'min an san shi abdurrahman ne a ba nu'aymin ba ne ku gyara shi wani lokaci amfanin ko musharakar littafai kenan sai ga wani littafin ya tada wani saboda tafin harkan tafin yadul katibu a'ama sai ga wani ya tsallake wani abu ko wani ya ƙara wani abu ai ba yawon dinna No nu'min ne Nono, ainihin mimu mimu din yana da wasu da yana da wasu guda biyu eh na ku adkhala ne ko a'a ba shi wannan hadisin ba bako bane an Wannan asalin hadisin ba bako ne duk wani wurin da muka karanta shi da gyara ma za ku ga gyaran hadisi ne shahararre duk suna da shi bukhari na da shi muslim na da shi asabu sunan masani duk suna da shi an gane ko Allah ya taimake mu eh, wannan eh, in lalle dai akwai matsala matsalan zai gyaru ko ne duba asalin abinan littafin zai samu zai gyara matsalan Allah ya ba mu nasara abinda mu karanta daidai Allah ya ba mu nasara na'am to na biyu ina ganin wannan karatun idan muka bar shi gare muka kawai malam gaskiya ba mu muri ba saboda haka mu tunanin hanyar da zai ta zuwa ga al'umma hanya ta farko shi ne da yana mana daukan mana idan mutum ya tafi na sanya wa jami'in sha'awar zai yi amfani kwarai ko a yau ba sannan na biyu mai tunanin yadda za mu yada shi ga duniya su ji mun ba da abin da za mu iya yada tun da ba magana ba ƙaƙen ba ne magana irin halin da muke ciki kowa ke ciki da ke shi eh, na yi tunanin mu kai gidan rediyo ko da fm saboda haka da yau sai kaddamar da asusun kai fm in za mu iya yi da azumi to mu sa a mana sauran al'umma su ce in ba zai yi wani da ba ko da bayan ramadan sai mu samu fili wani lokaci ko da mutum talatin a ta karanta wa wani na ina ganin idan muka yi haka za samu lada da yawa eh inda ya tunda ana ɗaukar mana shi a daki daki inda ya wani zai zauna a kira labari zai ya kai wani a sa a gidan rediyo ko dan ba za mu kira na mun kan mu a sa a gidan rediyo ba zai yi mana amfani da su mu kamar shin za mu iya da ramadana saboda program a ramadana yana da tsada eh. in ma bayan ramadana ne an ba karatun ramadana ba ne ko karatun abubuwa ne da bane da saboda haka malam isa ganin zan dora ma eh, wakilin da kan zan zo ana da yi ba su da kada Allah ta yi wani taimako saboda kai ne nan da ya ci ciwo ko kai ne babba. Ya fara mana kawai tunanin yadda za a yi a a gidan rediyo in zai yi da rababana ba yi da rababana ba to hanyar da za mu bi shi ne mu yi kuɗi kuɗi mu ɗauka in kuma kana da wanda zai ɗauki nauyi to mu yi tunanin haka Allah ya sa ka da shi. haka na mana Wa alaikum salam. Thank you. Allah ya saka da alheri ainihin duk bai wuce haɗa baƙi nike ba dama su ne malaman ga liman na nan ni bai wuce in hada baki ba na wani ɗan lokaci kawai ɗan eh, abin nan ne eh. Allah ya saka da alheri ah. Allahumma sallallahu alaihi wasallam wannan bawan Allah lallai jiya ni ma na tafi amaru na ji ana faɗin alheri akan shi ƙwarar gaske kowane mutum za ka same shi a kowane mutum galibi shaidan da aka yi mishi manzo ce shi ke bin shi kayan da Allah na ji suna faɗin alheri ƙwarar gaske inda dai na jijiya to Allah ya yafe mishi Allah ya samu zuriyar shi albarka kuma akwai irin su da dama wanda su bayan Allah al'amarin jama'an su ya dame su to irin waɗannan bayan Allah wanda suka riga mu gina gaskiya ne Allah ya yafe musu Allah ya sanya musu su albarka an wanda har yanzu suna kaidul hayat ne Allah ya ƙara karfafan su ah, shi sanya galibi ko lokaci ga ina cewa mai martaba sarkin zuwa Allah ya ƙara mashi lafiya tsakanin da Allah duk wanda ya san hidiman da mai martaba yake ma addini da yanzu da addini abun kai mai addu'a ne da al'umman shi abun ya dame shi game da al'umman shi domin yar kasuwan da ake kofar gidan shi yana iya kan damu in sun cutu yakan damu mutane su zo daga dan kawai su kan sai da albasa su sai da abubuwa wani abu ya taso a daren masu yana cewa a taimaka musu ko na yanayin sai ka jace a dan taimaka musu ko dan bayan gida na su dan tsuguna su dan samu wani abu wannan shauki ne alamar rahama ne alamar rahama ne mutane na zuce shi shi sanya lokaci bayan lokaci da muna addu'a muna cewa Allah ya kara mishi lafiya samun zuriya albarka to shi wannan bawan Allah maka makarami ne ko menene eh, akwai babba kenan to Allah ya taimake mu Allah ya yafe mashi Allah ya haska kabarinsa Allah ya kauda kai daga kurakuransa Allah ya sa aljanta zama makomansa irinsu irinsu masu taimaka ma al'umma al'umma sai da su Allah ka saka musu alheri wanda suka rusu Allah ya yafe musu wanda suke kai da kuma Allah ya sanya musu albarka ga yanayi na damuna yana ƙara kusanto yana ƙara matsowa Allah ya sanya mun shiga da kafan dama cikin nasara wannan yanayi kuma na matsatsi da muka fara ganin sauki Allah ya ƙara nan ka mana sauki Allah ya ƙara ka mana sauki Allah ya ƙara ka mana sauki ya Allah ga mu gare ka masu sana'o'i sana'o'i abubuwa sun tsaya masu kasuwanci ma sun samu matsaloli ma'aikatan ma ana cikin matsaloli ah, Allah ka tausaya mana baki daya yanda muka zo wannan goma na farko albarkacin da ke cikinsu Allah ka sada mu da shi Allah ka sa mu nasara in muna da saurayi za mu shiga waɗannan goma na biyu Allah ka datar da mu san yadda alherin da ke cikin goma na biyu mu Allah ka ba mu Allah ka rufe mu kurakuren kuma da muke na karatu Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana inda muka yi daidai kuma Allah ka karfafe mu ka ba mu ikon aiki da shi wannan masallaci Allah ka tsare mana wannan masallaci da masu gudanarwa Allah ka saka musu da alheri Allah ka sanya mu zuriya albarka masu ba da gudunmuwa wannan masallaci Allah ya saka musu da alheri